Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Litini bakwai ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. Jiya Lahadi jama'ai a Jojiya sun yi fatali da batun shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump cewa abokin hamayyarsa na democrat joe biden ta hanyar maguɗi ya lashe jihar ta kudancin amurka manyan jami'an kiwon lafiya na amurka sun faɗa wa amurkawa jiya lahadi cewa suna buƙatar su dage sosai don kare kansu da kwayar cutar coronavirus duk da cewa ana iya samun allurar rigakafin farko a wannan watan rikici da ya balle ya lalata zaben kamar na farko don naɗa kansiloli a yankuna. zaben kenan. To yau fa take ranar zaben kasar Ghana. Da hudu kuma akwai 'yan sanda kuma da ke yawo operation suna lura da abin da ke tafiya. Shi yasa shi dai alhamdulillahi da soja da 'yan sanda da kuma sauransu duka a kama ne ake ana neman yadda za a yi da tafi lafiya cikin ikon Allah. Za kuma a ji cewa tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu fa matsalar tsaro ce ta fi damun 'yan Najeriya kuma tana bazuwa abinda wasu makwabta suka tabbatar. da fari da harkan boko haram ya fara makwabtan najeriya sun yi tsammani kamar abin nijeriya ita kadai ne kaga kamar mu da muke makwabta da nijeriya to abin sai da ya ci gaba ne muka ga lalle ya kamata mu gama gwiwa wasu mata sun ce in ma babu abinci to a basu tsaro za kuma aji cewa zauren tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabambantan addinai ya shirya taro a abuja kamar yadda kuka ji tun farko yau take ranar zaben Ghana don haka a mana afuwa yau ba za mu iya kawo muku shirin ciki da gaskiya ba a maimakon haka za mu kawo muku shiri na musamman game da zaben kasar Ghana kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Lahadi jami'ai a jojiya sun yi fatali da batun shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump cewa abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden ta hanyar magudi ya lashe jihar ta kudancin amurka sun bayyana cewa zaɓaɓɓen shugaban zai samu ƙuri'un kwaleji goma sha shida da aka kaɗa a zaben na jojiya brad arpans paja babban jami'in zaben a jihar ya faɗa gidan talabijin na abc news a shirinsu na this week a matsayin na ɗan jam'iyyar republican mai ra'ayin mazan jiya ya ji takaicin faɗuwar zaben trump a Georgia. Amma mutane sun yi magana kuma ba mu ga wani abin da zai kawar da nufin mutane ba. A ranar Asabar, Trump ya nemi gwamnan jihar na jam'iyyar Republican Brian Kemp da ya kira wani zama na musamman na majalisar dokokin jihar don soke ƙuri'un da aka yi a can tare da baiwa Trump ƙuri'un jihar. Wanda hakan kaɗai ba zai iya sauya sakamakon zaben da Biden ya samu ba. wato kuri'un kwaleji 306 da 232 waɗanda su ne ke tantance sakamakon zaben shugaban ƙasar amurka gwamna kim ya ƙi amincewa da buƙatar trump muƙaddashin gwamnan jihar na jam'iyyar republican josh duncan ya faɗa wa gidan talabijin na cnn a jiya lahadi cewa da gaske ya yi imanin gwamna kim ba zai amince da buƙatar trump ba cewa gwamnan ya shawo kan 'yan majalisar jihar su soke nasarar Biden a jihar. Biden ya lashe zaben na ranar uku ga watan Nuwamba a Georgia da ƙuri'u sama da dubu goma sha biyu. Ƙidaya ta biyu gami da alƙalumin ƙuri'u sama da miliyan biyar da aka jefa sun goyi bayan sakamakon da aka samu. Manyan jami'an kiwon lafiya na Amurka sun faɗa Amurkawa jiya Lahadi cewa suna buƙatar su dage sosai don kare kansu daga ƙwayar cutar coronavirus duk da cewa ana iya samun allurar rigakafin farko a wannan watan. Muna buƙatar mutane su sabunta alkawarinsu da fatan za a sa abin rufe fuska a kuma guji cincirin da mutane a wuraren shaye-shaye da gidajen cin abinci da ma cikin gida. Sakataren kiwon lafiya da hidimar jama'a Alec Azar ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox News Sunday. Da yammacin jiya Lahadi shugaba Donald Trump ya ba da sanarwar cewa lauyansa tsohon magajin garin new york rudy giuliani ya kamu da cutar coronavirus trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa a yanzu haka babban magajin gari a tarihin birnin new york kuma wanda yake aiki ba tare da gajiyawa ba wajen tona asirin mafi munin zaben tarihin amurka an tabbatar yana dauke da kwayar cutar china za ka samu sauƙi nan ba da jimawa ba rudi za mu ci gaba juliani mai shekaru 76 da haihuwa tsohon magajin garin New York an kwantar da shi jiya lahadi a cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar Georgetown da ke nan birnin Washington DC. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai da dama suka rawaito. Jiya lahadi rikicin da ya balle ya lalata zaben kamar na farko don naɗa kansilolin yankuna inda masu tayar da ƙayar baya suka kashe wani mutum guda a yankin arewa maso yamma na masu magana da harshen ingilishi shugaban ƙasa paul na fatan cewa zaben zai gamsar da masu suka da ke cewa ya daɗe bai kula da yankuna goma na ƙasar da ke yankin tsakiyar afirka da kawo ƙarshen tawayen masu neman ɓallewa daga yankin na yamma ba wanda ya zama babbar barazana ga mulkinsa na kusan shekaru arba'in masu adawa sun ce ƙuri'a tana ba da alamun cin gashin kan yankin kawai jami'an da ke kada kwarewar a zaben galibin magoya bayan biya ne kuma za su taimaka wajen aiwatar da nufinsa a yankunan in ji su an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan kuma kafin can gaba mu kawo muku bayanai iri-iri game da zaben ghana da ake yi yau bari mu je babban birnin tarayyar najeriya abuja inda babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a najeriya mr muhammad yahaya ya bayyana a wani taron jami'an tsaro a abuja cewa matsalar tsaro ta fi birkita ma ɗan najeriya rayuwa kuma yanzu ta ma bazu har a faɗin sahel hassan mai na kaina gare ka in speaking to communities here in nigeria security most pressing concern Wakilin Shirin Raya Kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya kenan, Mr. Mohammed Yahaya, ke bayanin matsalar tsaro a matsayin babbar kalubale da ke addabar Najeriya a halin yanzu. Mr. Yahaya, wanda ke gabatar da kasida a kwalejin horar da dabarun yaƙi ta sojojin Najeriya da kenan Abuja, ya ce wani ƙididdiga da aka yi a Najeriya na nuna cewar a cikin kowane mutane goma tufa hudu a cikinsu ba su da aminci irin na tsaro yayin da kuma cikin kowane mutum biyar to an taba kai hari a mutum ɗaya saboda haka tsaro a Najeriya babbar magana ce. We are entering what we call the age of turbulence. are living in a period that is characterized. Yanzu fa muna shiga cikin wani yanayi mai rudani da muke rayuwa cikin yanayi mai rikitarwa mai kuma cike da rigingimu iri-iri. Ana ganin karin rashin tabbas da tarzoma a sassa daban-daban a ciki har da yankin Sahel. A nan Najeriya ma tarzomar masu ikirarin jihadi a arewa maso gabashin Najeriya sai ƙara ruruwa yake kamar wutar daji. Bugu da ƙari girman aika aikar da ake tafkawa a shiyar arewa maso yammacin Najeriya sai ƙara kama take yi. Dr. Sadiq Abba na ɗaya daga cikin ƙwararru da ke bincike kantar zoma a ƙasashen tafkin chadin da kuma yankin sahel kaman yadda aka yaƙi da boko haram da fari an yi tsammani da ƙarhin tsiya za a danne su da an ɗauki bindigogi an saye jirage ƙasashenmu duka sun saye jirage an yi tsammani ƙarhi zai isa sai aka gani karhi kadai bai isa ba na biyu da fari da harkan boko haram ya fara makwabtan najeriya sun yi tsammani kaman abin nijeriya ita kadai ne kaga kamar mu da muke makwabta da nijeriya a wani gari baya da nisa da jiho da aka ce mushi dutse ana ga mutanen boko haram suna nan suna yi sai zamanto kamar muna lissafi abin bai shahe mu mutum da ketare to abin sai da ya ci gaba ne muka ga lalle ya kamata mu gama gwiwa abin alheri an yi nazari an ga hanyar da muka bi ta fara bai kamata ba to shi ne ya sa yanzu dan mu gama kanmu mu gama gwiwa kuma mu san karhi ba zai isa ba ban da karhi sai akwai wasu sauran abubuwa da za a kara Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai za su yi yunkurin ƙarshe don samar da yarjejeniyar cinikayya kafin ficewar Birtaniya a wannan makon. Inda watakila kwanaki kaɗan suka rage wa masu tattaunawa don kaucewa irkishin da za a iya fuskanta a ƙarshen shekara. Firaministan Ireland wanda ƙasarsa za ta fi fuskantar matsalar tattalin arziki fiye da sauran ƙasashe 26 mambobin ƙungiyar EU idan ba a samar da yarjejeniyar ficewar Birtaniya ba. Yayi gargaɗi game da wuce gona da iri yana nuna damar yin yarjejeniyar da za ta baiwa kowane ɓangare kashi hamsin hamsin. Firaministan Birtaniya Boris Johnson da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana a ƙarshen mako don dawo da su kan teburin tattaunawa bayan tattaunawa ta tsaya kan batutuwa uku masu sarkakiya. An shirya za su yi magana da maraicin yau litinin da fatan cewa zuwa lokacin bambance-bambance masu tsauri za su takaita kan batutuwa kamar su haƙƙin kamun kifi a cikin ruwan Birtaniya da yin gasa cikin gaskiya da kuma hanyoyin warware rigingimin da ka iya tasowa nan gaba. a gaida sarfilo hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu najeriya inda a yayin da majalisar ɗinkin duniya ke cewa matsalar tsaro ta fi dagula ma 'yan najeriya rayuwa wasu mata a shiyar sakwatan arewacin najeriya suka ce to ai a najeriyar ma su mata ne abin ya fi shafa kamar yadda ɗayarsu ta fara gaya ma wakilin muryar amurka muhammad nasir cewa ya ko abincin da agare mu ba mu da su ba sai sha ba mu da su ba ɗiyan mu ma wasu ba su san yanda suke ba abin da muke nema taimako ga Allah na mutane ga hukuma Allah taimaka mana ko ba abinci ba an muna san taimako a shiga waɗannan mutane a walakantar mu da su ba su son ka walakantar da mu wannan wata baiwar Allah ce daga yankin Isa da ke gabashin Sokoto take bayyana halin kunci da ayyukan ta'addanci suka jefa su a ciki. Mata su ne mafi yawa cikin al'umma kuma mafi rauni, waɗanda a duk lokacin da aka samu matsalar rashin tsaro ba za su tsira ba. domin ko bata shafe su kai tsaye ba za ta bar musu ɗawainiya wanda aka sayi lokuta takan fi ƙarfinsu. hajiya rabi giyawa yar asalin yankin gwarayo ce da ke gabashin sokoto kuma ta koka akan wannan matsalar wallahi ko ga tarihi baka taba jan a yanka mutum ba kiri manoma talakawa talattala sun je sun bar jihar sun tafi wata jiha waya ta kore suna neman abin da sun kaci sun bar iyalin su a zo a yi musu yankan rako wani irin mutunci ne wannan gwaranyo shekaran jiya nan garin mu an ka ɗauki wani daga ɗaya an ta a kawo kuɗin fansate sai kuma wancan an ka rike an ka ce sai an kawo a guda biyu kuma sai da an haka shekaran jiya an haka solar talata an ka an soci babu tsaro gare mu wallahi ana ta kashe maza ana barin mata zabban tausai masu sharhi akan lamarin tsaro irin nuruddin bodinga ana ganin cewa ko bayan kasancewar mata mafi rauni a cikin al'umma su ne 'yan ta'adda suka fi son aukawa domin idan suka afka musu suna ganin cewa tamkar sun aukawa al'umma ne kuma dole a tashi tsaye domin a ceto su. Kuma ko da ake mace ita kanta bata samu matsalar cin zarafi ba kamar fyaɗe da sauransu idan aka kama mijinta ko aka kama 'ya'yanta an tozartar da ita kuma an sa ta cikin wani yanayi. To ko ya kamata a kula da wannan jinsi na al'umma da suka haɗu da irin wannan jarabawar? Abubuwan da muke tunani gwamnati ya kamata ta yi da al'umma kamar stakeholder masu hannu da tsaki a cikin harkan al'umma da kuma tsaro shine a yi kokari a ƙara azama wurin ɗaukan matakin dakale haddancin sannan kuma sai makawa wurin rage masu kansu mata zafi na raɗaɗi irin halin da suka samu karshe. matsalar rashin tsaro dai duk da kiraye-kiraye da ake yi ga hukumomi da kuma ikirarin da suke yi na cewa suna kokarin shawo kan matsalar har yanzu ba mutum ɗaya da ke da tabbacin tsira da gare ta musamman a arewacin najeriya abin da ya sa wasu suka so soma kira ga jama'a da a koma ga allah domin samun mafita muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad to yayin da ake fama da matsalar tsaro a najeriya shi kuwa babban zauren tattaunawa kan hanyoyin zaman lafiya musamman ma tsakanin mabambantan addinai taro ya shirya a babban birnin tarayyar najeriya abuja hawa umar gare ki. mai kula da ayyukan kungiyar ta haɗin kai tsakanin musulmi da kirista a najeriya lanta na bako abdullahi ta yi bayani kan manufofin da suke so su cimma gabanin taron a ce shekara 20 har yanzu muna fuskantar rikici rigingimu kashe-kashe rashin dukiya da sauransu an daɗe ana samun malaman addini nan ba a samun matsaya ɗaya akan damoyin da ya shafe su to mu muna kokarin mu ga yadda za mu kawo su samu matsaya ɗaya ne kuma yadda za su yi su magance wa'annan rigingimu don muna da yakinin cewa wasu za su ga alama amma suna tsoron kai rahoto. Sunana Muhammad Jamil Muhammad chairman na bangaren musulmai na wannan kungiya. Abin da muka shine bayan mun musu wa'annan bitan kuma aka hada wa'annan haɗin kai na musulmai da kiristoci a jihohin. Ban da bara muka wasu ce duk abin da kirista ya gani wanda ya zama zai abin abun fitina ne yake gani zai kawo fitina a wurin su kar kirista kadai ya ce zai je magance abin. Ku zo ku haɗa kanku sannan sai ku zauna a matsayin ku na malaman addini na kiristoci da na musulmai ku dube shi shi a mahangan addinin ku sai ku kawo mafita sai a fitar da mafitan a matsayin haɗaɗɗiyar mafita ba mafita na musulmai ba ba mafita na kiristoci ba wannan kuma ya taimaka kwarai wurin magance duk wani zargi a tsakanin addinan na a wa'annan jihohi. Salamatu Ibrahim na daga cikin mambobin kungiyar. Dabarun da na koya shine a nan idan da akwai korafe-korafe na mutanen akan wani abu da yake faruwa da basu gamsu ba to yana daga cikin ɗaya daga cikin alamomin cewa fitina tana shirin taruwa ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi maza-maza a dakile wani wannan hana fitinar ta faru shine a biya musu bukatan wa'annan korafe-korafen da suke yi a kai abin da na daɗa koya shine in abu ya taso an yi maka ba daidai ba to ya kamata a kirawo magabatan wannan a kirawo magabatan wannan a zauna a yi sulu. Eldaliya Salma Lucy daga jihar Taraba. So abin da na karu a wannan tafiya shine ya zama to mutum halittan Allah duk abin da zai yi ya imani ya yi gaskiya. Gano abubuwan da kan kawo fitina ko rikici da bin hanyoyin dakila aukuwarsu abu ne mai mahimmanci. kamar yadda masu iya magana kan ce rigakafi ya fi magani sai dai kuma abin tambaya a nan shine hakan zai yi tasiri a najeriya Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hauwa to kamar yadda kuka ji tun farko an jima kaɗan al'ummar ƙasar ghana za su je rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a wani wa'adin shekaru hudu masu zuwa ana ganin ghana a matsayin kasar da ta yi fice a fannin dimokuraɗiyya musamman ma a nahiyar afirka don haka mutane da dama daga sassa daban-daban na duniya suna zuba ido don ganin yadda za ta kaya a wannan zaben na yau a namu bangaren abokin aikinmu baba yakubu Maƙeri. ya yi wani nazari akan wannan zaben. Masu fashin baki kan takaita tarihin zaben Ghana zuwa ga jamhuriya ta hudu da ta fara aiki a shekarar 1992 bayan kasar ta amince ta koma mulkin farar hula a zamanin mulkin soja karkashin jagorancin JJ Rawlings. karo na takwas kenan da ghana za ta yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a yau litinin bakwai ga watan disambar shekarar 2020 inda za a fafata tsakanin 'yan takara goma sha biyu ciki har da shugaban kasa mai ci na adu dakwa a kufa ado na jam'iyyar npp mai mulki da john dramani mahamman tsohon shugaban kasa na jam'iyyar ndc babbar 'yar hamayya Ghana kamar sauran kasashen Afirka takan fuskanci yakin neman zaɓe mai cike da fargaba saboda kalamai masu gauni da 'yan siyasa ke faɗa wa junansu kamar yadda aka gani a gangamin wannan shekaran lamarin da kan kai ga samun 'yan rikice-rikice. Muhimman matakai da hukumomi ke ɗauka kama daga hukumomin tsaro, hukumar zaɓe, hukumar wayar da jama'a da ƙungiyoyin jama'a da kungiyoyi masu zaman kansu na ba da gagarumin gudunmuwa wurin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali. A zaɓen na yau, hukumomin tsaro sun yi ɗamara da tinƙarin duk wata fitina da ka iya tashi. kamar yadda imam hussein abdulrahim hussein limamin 'yan sandan gane na ƙasa ya bayyana mana kuma 'yan sanda na ji tun july watanni shida ko bakwai kenan da suka wuce ta soma tattali saboda yadda za ta ga cewa ta taimaka saboda zabe ta tafi lafiya a hukuma sanda ta yi zama da shugabannin fati daban-daban ina ji wannan rana ma da nema cikin mun wannan zama saboda a ji menene damuwansu da sauransu bayan haka kuma aka kuma zama kuma da yan jaridu da sauransu har ila yau yan hukuma yan sanda wato ta yi zama gaba daya an shirya da soja da eh, immigration da kowane da duk baki daya saboda yadda za a tabbatar da cewa an yi zabe yadda ya kamata. To sai dai akwai wasu wurare da ake sa ran za a samu rikici duk da cewar hukumomin tsaro na daukar matakan da suka dace. Akwai irin waɗannan wurare da suka kai dubu shida da ake ganin za a samu rikici a zaben na yau. Hukumar 'yan sanda tana sane da irin wannan wurare, yasa irin wannan wurare kuma wato an fi ba da hankali a wannan wurare saboda a kiyaye cewa an yi zabe lafiya shi sa shirye-shirye mu yau ta farko a kowa'anda suke nan ana ganin su ga sunan kana ganin su a wurin zabe suna tsaye suna kiyayewa na biyu kuma a kowa'anda ba sunan cikin riga kamar daga nan muna ce musu ncid ko bni Bureau of National Investigation da kuma Criminal Investigation Department dama su a shirin su ba suna cikin riga su suna nan suna bincike suna tare da intelligence za su yi su bayar. Na uku kuma akwai kuma wa'anda dama suna zaman jira ne inda za ce akwai wani ficina zai yi su taso. Ta hudu kuma akwai 'yan sanda kuma da ke yawo operation suna lura da abin da ke tafiya. Shi yasa shi dai alhamdulillahi da soja da 'yan sanda da kuma sauransu duka a gama ne ake ana neman yadda za a yi da tafi lafiya cikin ikon Allah. masu sa ido a kan zaɓe su ma suna taka muhimmiyar rawa wurin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali tuni tawagar masu sa ido a kan zaɓe daga ƙungiyar ecowas da ƙungiyar tarayyar afirka ta au da ƙungiyar tarayyar turai ta eu suka isa ƙasar ghana domin sa ido a kan zaɓen shaka armiyahu sha'ai babban jami'i ne na ƙungiyar sa ido na cikin gida da ake kira coalition of domestic election observers ko kuma kodeyo a takaice ya bayyana mana shirin da suka yi ma wannan zaɓen. su yi tsaro za su duba zaɓe waɗanda muke ce musu regional coordinators ko wani jiha muna da mutanen da muka musu horo su da ke ɗauke da shirye-shiryen da ake yi a duba zaɓe bayan haka na akwai wanda muke ce musu constituency supervisors waɗannan kuma suna nan kasar muna da constituencies ɗari biyu da saba'in da biyar haka eh, su kuma muna da su ma suna nan mun horar da su don bayan mun horar da su waɗanda muka yi horon su ko kuma muka yi tanadin su za mu baza su saboda su duba wani zaɓe muka yi muka ce musu observers adadin su ya kai dubu hudu amma abin ban sha'awa da ya gudana cikin irin tanadin da an kai don a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali shine wato an yi an samu shugabannin manyan kungiyoyi na ganin guda biyu wanda suke takara ndc da npp shugabannin su guda biyu shi shugaban kasa mai ci yanzu nana abdan kwakufu ado sannan da tsohon shugaban kasa john dramani mahama sun sa hannunsu a kan takarda takarda na alkawali kan cewa za su tabbatar da kwanciyar hankali zaman lafiya sannan bayan hakan kuma sun yi alkawali natijar da ya fito daga cikin zaben nan za su karba ba za su yi ki ba ba za su tada hankali ba kuma su biyu kuma sun yarda sun zo jagorancin babban limamin limamai na kasa gabaki daya a sheikh usman nuhu rubutu da jagorancin da shaidansa an saka sa hannu shi ma ya sa hannu kan wannan alkawali tare tare dai insha Allah mun yi tsare ita jami'in da ke dauke da batun zabe kuma ta yi nata shirye-shirye kayan tarkacen da za a yi zabe da su duka an kai su zuwa ga dukkan jihohi guda goma sha shida na cikin wannan kasa kuma suna a hannun amana na 'yan tsaro police kenan suna kiyaye su Kasar Ghana da ke Afirka ta yamma ta kasance tsakanin kasashe masu fama da rikice-rikicen siyasa da na 'yan tawaye da ma 'yan ta'adda wanda galibi zaɓe ne ke tado da irin waɗannan rikici. To koya masu sharhi akan tsaro ke kallon wannan zaɓen. tambaya kenan da na yi wa adib sani wani mai sharhi kan tsaro da ke birnin accra tawayen da muke samu kwarai a cikin afirka da yawan shi batun zabi ne to gaskiya batun kujifuwa 2010 shi aka yi yaki 2011 har ma duba nigeria 2003 eh, tukunna kenya 2007 just recently kuma inda Christian Kabor ya cin nan Burkina Faso. To, akwai abin da ake kira early warning mechanism. To, early warning mechanism shi zai gwada muku hanyar da kuke bin ga akwai kyau ko hanyar da kuke bin ga ba kyau. Kamar yadda muka faɗa a baya, 'yan takarar sun haɗa ne da shugaban ƙasa na na Ado a kofa Ado na jam'iyyar NPP mai mulki. wanda aka haife shi a ranar 29 ga watan maris a shekarar 1944 a birnin accra a akufa ado ya yi karatu a jami'ar ghana legon ya kuma ci gaba da karatun nasa a new college a ingila da kuma jami'ar london a baya ya rike mukamin babban lauyan gwamnati ko kuma anthony janar kano ya zama ministan harkokin kasashen wajen ghana a karkashin mulkin tsohon shugaba john ajakun kufo ya yi takarar shugaban kasa sau biyu kafin ya lashe zaɓe a karo na uku tare da mai dafa masa baya mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya wanda yanzu suke takara tare a karo na hudu sai kuma john dramani muhammad tsohon shugaban kasar ghana wanda shi kuma aka haife shi a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar 1958 a garin damangu da ke arewacin ghana john muhammad ya rike mukaman siyasa da dama kama daga dan majalisa karamin minista babban minista mataimakin shugaban kasa ya zama shugaban kasa mai riko inda ya kara saraguwar watanni shida na wa'adin marigayi tsohon shugaba john evans atamels daga bisani ya yi takarar zaben shugaban kasa a shekarar 2012 inda ya lashe zaben john mahama ya yi karatunsa ne a institute of social sciences kana ya je jami'ar ghana a cikin kasa da sa'o'i biyu za a buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ghana domin masu zaɓe su kada kuri'unsu. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To a gaida Baba Yakubu Makeri amma karkai nisa su ma mutanen Ghana ba a bar su a baya ba musamman ganin muhimmancin rawar da za su taka game da kada ƙuri'a furuce-furucensu da kuma take-takensu. Hajiya Hamda Ibrahim tsohuwar shugaba mai riko a jam'iyyar adawa ta CPP ta tattauna da Baba Yakubu Makeri kan yadda su mata ke ganin zaben na yau. kowane su da su An ka duba CPP mun gwada abin da za mu yi ma MPP sun gwada abin da za su yi ma mata, kowane political party. Amma duk da abin da kowane political party ke ce wannan mu dai matsalar mu ne matangara. har yau har gobe ba da wani dokan da aka ajiye abin da bature ke cewa affirmative action bill yana kwanci har yau wato dokan ba mata daman shiga harkokin kasa Hakanan nan ba shi don shi kaga mutum ne ko da ma sun ce election su yi magana dai amma kaga abin da ya kamata su yi ma matan nan ba su yi ma mata. To kowane irin mataki ne matan kuke ɗauka don ganin kuna samun gurabun da ya dace a harkar siyasa. Sai sa da muka yi wani meeting muka ce ya kamata mu form critical mass of women da za su cewa ho mu dai cin gaban mata abin da zai amfanar da mata abin da zai bar mata su ma su samu fadin su samu su ma ji baturan eh, voice su samu damar faɗa albarkacin bakin su. don shi yanzu akan ganga in mutum ya cpp ne in ga tana da muhimmanci tana da kokari ba cewa don cpp take shi kowa ya mara mata baya as women in mutum ya ndc ne mutum ya mpp ne to har yau abin da muke so mu yi kenan ba mu samu cikin kasan gaba domin da kaje ka ce ce a ah, ka betray partin ka abin da ya kamata wato ka ci amanar ka ci amanar jam'iyyar ka kenan eh ka taka doka wannan kuma bai dace ba To koya kuka ɗauki wannan zaɓen da ake yi a yau tun da kun ce ba a muku yadda ya kamata a shugabancin ƙasa. Yau zaɓen da za mu yin ka yana da muhimmanci sosai domin yau kaga mata na fitowa cikin inda muke yawon duban matan da za su fito duka su kaga kama mata na fitowa dankan matan nan sun amince kamar in ba su za su fito su vote a yi musu abin da suke so ba su ka saura gida bai yi don shi kuma muna ta muna yawo dai da safe ga muna duban dai inda mutane za su vote muna gaya mutane inda mata suka saya ku vote musu shi mu ce dai addu'ar mu ne dai kamin maranci dai mu ji magana mai daɗi mu sun fito sosai kuma sun samu matsayi da yawa. To a gaida babu makeri da wannan shiri na musamman game da zaben Ghana. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA a akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina ta iyalan marigayi Malam Mamman Wardu da na Malam Salisu Habu murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Suleiman Mamman Wardu da Zainab Salisu da za a yi ranar Asabar mai zuwa. sha biyu ga wata da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa ta Kazaure jihar Jigawa. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero duniya da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri wasala.